tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya kira wani taro da shugabannin Fulani domin jin su Alhaji Sale Bayari, shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Gan Allah, shine shugabanci al'umma Fulani a taron. tsakanin makiyaya da manoma zuwa satan shanu zuwa kuma sa rashi da makami zuwa kuma sace mutane abubuwan da suka addabe mu kenan a kasan nan wanda suka jawo mana asara mu nan ta gargajiya ta shekara da shekaru aru saboda haka yau yaran fulani ba su da wani sana'a ba ilimi ba aikin gwamnati ba gonakin kansu ba wani sana'a banda wannan kiwo an zo a kashi dari araba raba su da shanu na wajen kashi talatin da biyar wato wayannan abubuwa din ba su ne kaɗai ba amma sun haɗu sun hana ma mu fulani makiyaya samun wani hanya na rayuwa in ba ta aikata laifi ba. Akan haka na ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sunana Alhaji Bilyaminu na Alhaji Dan Baba Saba Ibadan. Abin da ya daidai ya yi kyauta kuma ya nuna shi dattijo ne a ƙasar nan. Kuma ya yi kyau saboda ba shi kaɗai ya taɓa zama shugaban ƙasa ba ba kuma shi kaɗai ya taɓa zama shugaban kuma ya ga yan niyan da duk abin da ya faru a ƙasar nan ba fulata ne ake cewa yanda ake tashin hankali daga wanda za a sace sai wanda za a je gidansa a kashe yau kuma duk fitinar da ta taso shi ake fulani ba a dora kowace kabila fitina sai fulani kuma yanzu fitina ta riga ta zama ruwan dare ga duniya da mu hausawa da fulani da inyamurai da yarbawa kowa yana neman fitina a kasan nan abin da bai kai ba sai a rinka nema a daga makogoro to kaga wannan bayi bane sunana sama'ila 1000 taron da ka fulani nan ya riga ya yi litinin saboda mi saboda abin da aka mata a yi tintini ba ita ba sai yanzu an ga cewa ba ba ya mafita da sai fita ba ka ganin cewa ba shi ɗaya bane da cijo ba shi ɗaya bane tsohon shugaban kasa amma ya kire fulani domin a samu damuwar su kuma a samu zaman lafiya a Najeriya to tun yau sai wani farko tun tun tun tun tun tun tun ne na fadar fulani a Najeriya tun lokacin goma ma ana yi ba su ba wannan kan siyasa ne yan siyasa ne kawai sunana Muhammadu Bankana nan akara akele Ibadan me zaka ce a game da kiran taron da Obasanjo ya yi wa Fulani a gidansa sa na Abeokuta. Gaskiya na ji daɗi kuma na yi farin ciki tun da matsayin shi dottijo. A nan dai kudancin Najeriya ba mu taɓa samun wanda ya da sulhu tsakanin Hilani ko wani kabila daban in ba wannan Obasanjo ba. Allah ƙara taimaka mai kuma ya riƙe dottako ne. Kana ganin wannan kiran da ya yi zai sa a samu zaman lafiya tsakanin 'yan Najeriya? Duk wanda ya kira sulhu Allah zai rubuta mai alheri a ciki. Mu zai kawo zaman lafiya? Zai kawo zaman lafiya in Allah ya yarda. Kana ganin zai hana aikata laifuka irin satan mutane da fashi da makami? in dai an ka samu fahimta za a samu daidai a zanna kowa ba shi haƙin shi kuma za a samu zaman lahiya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya